Labari na tamanin da tara, Maganin mugun miji Wata mata ce 'yar Adamawa take samun damuwa da rashin kulawar mijinta idan ya shigo cikin gida ko karɓa gaisuwarta baya yi ba shi da aiki sai latsa wayar sakirar Samsung yana yawo tsakanin Facebook da WhatsApp da sauran kafafen sada zumunta bata san ko su waye yake chatin da su ba abin da ya fi komai damuwa ma shine cewa idan an yi kiran sallah ko ta ja hankalinsa bai cika tashi ya yi ta a cikin lokaci ba wata rana bayan ya shiga ban ɗaki sai ta ɗauki wayarsa ta duba babu abin da ke cikin ta banda hira da 'yan mata daban-daban nan take ta kwashe firarsa da wata budurwa ga baki ɗaya ta tura a wayarta sannan sai ta buɗe sabon shafin facebook da sunan namiji ta tura masa neman zama aboki kuma ya karɓa abu na gaba da ta yi shi ne. ta gabatar da kanta kamar haka salam sunana abu darda'i ni dan ƙungiyar boko haram ne kuma na samu tabbacin kana hulɗa da matata samira ba kuma shakka nike yi ba don ga kaɗan daga cikin firar da kuka yi da ita jiya don ka gani kuma ka san na sani ina yi maka kashedi da sake aika mata kowane irin saƙo in dai har kana so ka ci gaba da rayuwa na san ka sunanka umar mahaifinka abubakar mamarka hauwa kana da 'ya'ya uku al'amin da zara da yusuf usman shine babban abokinka kuma makocinka wanda kuke fita aiki tare da shi kuma kuna bi ta hanyar fce a kullum da misalin karfe tara da rabi sannan ka ajiye shi a titin jambutu ka wuce wurin aikinka idan ka ƙara kula matata ina tabbata maka zan yi maka yankan rago in kunne ya ji jiki ya tsira wassalam matar tana zaune kusa da shi yana karanta wasiƙar gumi yana ta karyo masa a fuska yana kammala karantawa sai ya yi wani irin numfashi yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta zabura kamar bata san abin da ake yi ba ta ce subhanallahi mai gida lafiya in ji ba mutuwa aka yi ba ya ce babu komai sannan ya share asalin application na facebook da whatsapp da instagram gaba ɗaya daga wayarsa gogan naka ya kwana yana juye-juye tashinsa da safe kawai sai ya nufaci kasuwa ya sayar da wayarsa ya sayo 'yar karamar nokia ya saka layinsa daga nan ya kama azumin litini da alhamis kuma duk sallah ba ta wuce shi a masallaci darussa ba kowace matsala ce ake warware ta da fitina ba abin da lumana ba ta kawo ba tashin hankali ma ba ya kawo shi mata abokan zamanmu ne suna buƙatar kulawarmu wanda bai share masallaci ba zai share kasuwa wayoyin hannunmu mu yi amfani da su sesa da sese komai yayi yawa ya ɓaci